This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 22, 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka yi tsaye ta tushoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalar FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan lokaci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar uku ga watan Disamba na kowace shekara a matsayin ranar da duniya take tunawa daga nakasassu. Shin ko menene ra'ayin wasu nakasassu a kan al'umma? ba cinikin da ya kai bara wulakanci matan gwamnoni suna zaga gurin matattaki amma mu ba a taɓa ziyartar mu ba in ka ga an ziyarce mu to sai a lokacin da za a yi zaɓe ana son ƙuri'an mu za kuma mu so mu ji daga bakin ku koya kuke ganin kamun luda da al'umma ke yi wa nakasassu za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. to jama'a muna fata kowane lafiya kamar yadda muke a nan washington an ba da rahoton barke wani sabon fada na basasa a cikin ƙasar somaliya yau alhamis kwana ɗaya kacal bayan da jagabanni al'umma na puntland da garmudug suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar sulhu a tsakanin mutanen su wani wakilin gidan rediyon nan da ke garin galkayo hedikwatar ladin da ake rigima a kan shi na mudug ya ce da sanyin safiyar yau ne sabuwar ta zo mata barke inda sassan da abin ya shafa suka yi ta harbe-harbe da manyan bindigogi har da rokoki akalla dai mutane goma aka kashe aka raunana wasu kamar talatin a cewar jami'an kiwon lafiya shi dai wannan lardin na muduk yana hannun bangarori biyu ne da sashen na arewa ke karkashin ikon puntland na kudanci kuma yake hannun yan duk hukumomin birnin san bernardino na jihar california da ke nan amurka sun tantance sunayen mutane biyun da suka kai wani farmaki da bindigogi jiya akan wata cibiyar kula da mutane masu fama da nakasa inda har mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu goma sha bakwai suka samu raunuka mutanen biyu da babban sufetan 'yan sandan bernardino gerard bergen ya bayyana sun hada da said faruk mai shekaru 28 wanda haifaffen amurka ne da kuma wata mace mai suna tashpen malik mai shekaru 27 sufetan 'yan sandan ya ce mai yiwuwa ne mutanen biyu miji da mata ne to jiragen saman yaƙi na ingila sun fara fatattakar sansanonin mayakan isis da ke siriya sauyi kalilan bayan da majalisar dokokin birtaniya din ta ce ta amince a ɗauki matakin nan na yaƙa su wayannan mutane a yau ne jami'an tsaron ingila din suka tabbatar da cewa lallai jiragen yaƙin su sun taso daga sansaninsu da ke cyprus suka je suka kai wannan hare-hare a kan sansanonin da ke can siriya kuma suka dawo lami lafiya a nasu sansanin to sai dai jami'an tsaron da suka bada bayanan nan da suka ce kada ma a faɗi sunayen sunayensu ba su bada wani cikakken haske game da wuraren da aka kai har-haren ba balle kuma a ce gabanin da aka yi wa 'yan ta'adda din amma dai an san awoyi goma aka share ana ta kuma harajiya a cikin majalisar dokokin ta ingila wanda bayansa ne majalisar ta amince da bukatar shi firayim ministan kasar david cameron na abar ingila ta shiga yunkurin da kasashen duniya ke yi na gama da 'yan isis na. shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara kan halin da kasar ta ke ciki wajen yin kira akan kasashen duniya da su haɗa ƙarfi su yaƙi aƙidar ta'addanci da ke afkuwa akan siriya sai dai kuma a cikin wannan jawabin da ya gabatar a cikin majalisar dokoki da ke birnin moscow shugaban ya fito ɓaro-ɓaro yana zargin ƙasar turkiyya da cewa tana sayan man fetur daga wajen 'yan ta'addar ya ce muddin ƙungiyoyin ta'addanci na samun kuɗin shiga yaƙar su zai yi wuya dangantakar rasha da turkiya dai ta yi tsami ne bayan da jiragen yakin turkiyya suka kakkaɓo wani jirgin yaƙi na rasha a cikin watan jiya a kusa da inda turkiyya ta yi iyaka da syria ma'aikatar shari'a switzerland ta ce an cafke mataimaka biyu na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa da suka da, da alfredo hawit da juan angel naput a ci gaba da wato farauta masu hannu a cikin badakalar hanci da rashawa da ke addaba ita wannan hukumar kwallon kafa ta duniya ma'aikatar shari'a ta ce jami'an guda biyu sun so su yi jayayya ne da kokarin da aka yi na amaido su na amurka a musu shari'a jami'an na switzerland sun ce amurka ta jima tana tuhumar cewa na jami'an biyu na fifa sun karbi cin hanci na miliyoyin daloli kuwa mr napu da mr hawi dai suna cikin jerin jigajigan fifa da amurka ta jima tana farautar su a sanadin babban almubazzarancin da aka ce sun yi cikin hukumar ta fifa Labaran duniya kuka gama saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin mutanen da ke fama da nakasa sun bayyana shirin tsayar da 'yan takara a zaɓe mai zuwa domin samarwa nakasassu wakilai a majalisar dokokin ƙasa da majalisar karkara. a su na ganin an dama da su a sha'anin mulkin ƙasar. Wakilin murya Amurka Sulamu Mena Barma ya aiko mana rahoto daga Yamai. Mu mun gane mu ma 'yan ƙasa na? ta ba ta hana maka ta yi zaɓe a yau magana da kai maka cikin wurin gama akwai wanda muna da niyya su ta yi ilkisiyon konsaye su nemi konsaye su nemi dibitoci cikin gura mu muna da wannan niyya muna son sa takara su da kuma bana mun aika alƙawarin duk ɗan zakaran da ya zo sai mun zauna da shi mun zanta mu ga gurin akwai fartin da ja sun hidda kota cikin na gura mu har daga nan sai biro national sun ce sai sun sa gurin mu ciki samun ilimi wani yanci ne da doka ta ce wajibi ne kowane ɗan Nijar ya mora to sai dai matsalar karatu na daga cikin kalubalen da ke gaban masu fama da nakasa kamar yadda shugabar mata guragun nishar madam ibrahim fati bubakar ta bayyana min tun da dai da in dan nakasashe na har dai an ka gane shi ma cikin kilas yana da matsala yara sai su rika ɗoka hankalin shi kuma wani bi sai ka gani yaro in ya samu incin shiga shi yayi karatu sai ka ga wajen biɗe breven nan da sauransu nan ne ɗiyan mu gaskiya ba su samu wuce tun da ka zo kayi biɗa ga ƙoƙarin karatun ka sai ga wanda bai da karatu dan mai kuɗi zai hinka amma kai bana tsakani da Allah wallahi in aka ce ai mu haka ni akan yanzu kai na ya waye duk inda zamu shiga muna shiga da manyan makarantu yau sama da 'yan shekaru kenan da na kasassu suka yi watsi da sana'ar bara domin rungumar sana'o'in hannu a Nijar sai dai a cewar su hukumomin kasar ba sa mai da hankali wajen sayan ababen da suke sarrafawa kaga cikin program din president akwai harka giriyaji akwai harka noma akwai harkar aikin kenan mu muna yin giriyaji na gwamnati bai san giriyaji ba bai taba sayi wannan wata babban matsala ta wadda ya kamata gwamnati su diwa domin karawa na kasassu kwarin gwiwa su matsa kaimi wajen neman na kai wani dan kasuwa alhashi Hamza mai nasara ya gina musu ofishi a unguwar Bandabari da ke birnin Yamai wanda aka yi bikin budawa a albarkacin sallar na kasassu ta duniya wacce ake shagulgullanta a kowace ranar uku ga watan Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga Najeriya kuma, wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoto kan wannan rana. Malam Haruna Sa'idu Fali shine coordinator na kungiyar nakasassu a jihar Arewa maso gabas ga sakon da ya gabatarwa al'umma. To sakonmu ga al'umma shine maganan kyama da ake nuna wa nakasassu wannan muna yaki da shi kuma ta ɓangaren ita gwamnati kamar yadda waɗanda suke ikirarin su lafiyayyu suna kukan ba su da aikin yi to haka mu ma jama'a mu suna kukan gwamnati ta dube su da idon rahama baran nan da ake yi a dole ake yin sa ah, mun fara tattauna da ita central bank kamar irin abin da ta ware domin raya masana'antu akan lalle mu ma fa na kasassu muna da masana'antu. duk wanda kaga yana bara a dole yake yi dan kuma ya samu abin yi shi da bara sai tarihi daga bisani na ji ta bakin wasu nakasassun game da ranarsu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. kan sunana musa nuhu adam ningi shugaban matasan makafi na jihar bauchi gaskiya akwai kalubale da dama wanda muke fuskanta akwai mutanenmu da dama wanda sukan je su yi karatu su zo su zauna babu abin yi da kuma wanda sukan koyi sana'a babu jarin da za su tallafa kansu wajen su sunana amina idris salamu alaikum mun wa allah ta'ala madaukakin sarki da ya kama wannan rana maganan barace-baracen nan da ake cewa in muka tsaya bara ba cinikin da ya kai bara walakanci tun za ka tsaya a kansa an a kansa an ɗinka a kansa an je ya gaya maka ma maganar banza kuma kansa ka zo muna bukatan tallafin nan da ake yin taimakon nan mu ma a samu a ciki saboda mu sai muna ganin ba a ɗauki mu mutane ba ne isa wani hawa gwamnati kenan kuma matan gwamnoni suna zaga gurin matattaki amma mu ba a taɓa ziyartar mu ba in ka ga an ziyarce mu to sai a lokacin da za a yi zaɓe ana son ƙuri'an mu taken ranar bikin ranar nakasassu na duniya na wannan shekara shine ba da dama da kuma inganta dukkan rukunan mutane abdulhamu muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. To yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta muna son jin ra'ayoyinku kan koya kuke ganin kamun ludayen da al'umma ke yi wa nakasassu. Za ku iya kiran mu ta wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. kula da tausayi ah, babu kirki suna yawo da zabira iri wanzami sai ya zubo alkalfa a fango alkalfa guda hudu kowace an ga sunanta ɗaya gura kyasi da gashi ɗaya ladan gina jiki akwai wata wa aka samu sannan ga ƙare dangi amma ita kare dangi idan ta fito daga san horon nan mutum dubu sa ƙari wanda ban girki kowa yana mawashin arda iri wanda da dutsen nika Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kiranmu na farko daga Naja, wane ne a Naja? Kuna magana ne da bayan kula daga Ushishi, jihar Nijar ke tare tarayyar Najeriya. To malam menene gudunmawarka game da wannan rana? to yau muna ana magana ne akan game da ranar nakasassu ko kwarai da gaske to a gaskiya wani gwamnati ta basu a baya saboda duk da gwamnati za ta yi gaskiya ba ta yi da nakasassu to muna son wannan gwamnati mai alhorma duk abin da ta yi don Allah cikin jami'an ta samu ta naɗa nakasassu a ciki idan ta naɗa nakasassu to kaga korafi ya yi sauki kenan za a samu su masa da wakilci a cikin gwamnati kenan ya fi samu haka to za a samu cigaba bangaren da kasar su kenan amma ba su ma kansu ba da sauran su ne suke ya wahala barin baran nan kowane lokaci suna baran nan ba don rashin kulawa da su da ba a yi bane shi ya sa kowane lokaci za ka su a rariya rariya kure da kure suna neman na abinci to inda ce gulta kula da su ba su ya na shawarar kenan daga bala ne wanke wula wani wani wula daga wushishi. to malam kana nan to madal yawwa to ka ce kana cewa mukamai da za a basu a sa su cikin wannan gwamnati baka ganin cewar kamar kafa masana'antu da sauran abubuwa da hanyoyin ilimi da za a buɗe musu domin su ƙaru ai idan gwamnati ta za ta tallata musu ta bude musu masana'antu yana da kyau to amma gwamnatin ba ta bane in aka samu daya biyu su aka tasa cikin gwamnati za su rika kula da yan uwansu cewa muna da mutane kaza muna da mutane kaza suna cikin gwamnati za su wai mutane suna matsa ma gwamnati amma idan aka yi waki da su aka aka kara zube gaskiya ba ci gaba bangaren su wallahi kuma gaskiya da su muke haɗuwa muke kuri'a na Najeriya a samu a ci gaba a samu ci gaba a Najeriya to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Adamawa wane ne a Adamawa Muhammad Ali ne daga Mubi Adamawa. Muhammad Ali, menene ra'ayinka game da wannan rana? Eh, wannan ranar gaskiya ya kamata a ce nakasassu nan a ba su inganci kuma gwamnatin da tafi tare da su saboda dukkan mu 'yan adam ne. haka to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je jos wane ne a jos eh mai magana bala komanda ne daga garin lafi bala komanda to menene ra'ayinka game da wannan rana me kake ganin al'umma na daukan nakasassu a wannan eh to shi shine don girman allah da yawa akwai ƙungiyoyi da suke taimaka ma nakasassu halalau da suke taimaka mana kasassu ya kamata gwamnatin najeriya da sauran mutane su dinga dubawa suna ganin halayen da nakasassu suke to su taimaka musu mai magana bala komanda ne daga jihar plateau to madalla bala komanda mun gode kwarai da gaske bari mu garzaya jihar nasarawa wane ne daga nasarawa assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wa ke magana na kuna ko da yaushe bashir tela da ganin layin na cikin garin lafiyan bari bari a jihar nasarawa kuma sakatare na kungiyar murya nasara na karamin hukumar lafiyan bari bari to malam bashir menene ra'ayinka game da wannan rana batun da muke magana to eh da farko dai na taya na kasasu murnan zagayowar wannan shekaran da fatan kuma da gwamnati da kungiyoyi da mu karan kanmu jama'a yana da kyau mu taimaka musu sosai a duk halin da muke ciki to wani irin taimako kaga ya kamata a musu suke bukata a yanzu haka eh taimako kamar a wajen gwamnati yana da kyau a dauke su aiki a su aka kamfanoni kama haka a tajirai akwai wurin su ko da makocin shi ne nakasassu yana iya taimaka mishi saboda ba wanda ya san gobe ba kawwa na iya kasance da nakasa a gobe yawwa yana da kyau mu taimaka mu sosai da fatan za ku tashi lafiya na gode ni ne bashir tela daga nan layi na wika cikin garin lafiyan bari bari To madalla Bashir Tela mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto wane ne a Sokoto? Malam Malam kana ji na ba ma jin ka ne. To malam menene ra'ayinka game da wannan ranar? gaskiya ya kamata ka taimaka wa bisakai da sauran jama'a musulman Allah duka saboda kuma suna don bukatar taimako waɗanda ya kamata a taimaka musu. wanda su ma yan uwa ne na musulman Allah to shin kana ganin cewar al'umma na taimakawa nakasassu a yanzu ko kuma suna buƙatar dai a taimaka musu ne ba tana da buƙatar taimako na don gaskiya al'umma ba su kula da sakan yanzu kowa ta kai shi kai wallahi kowa sai ka ji kowa kaza kaza kaza kaza to madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je yobe wane ne a yobe Assalamu alaikum. Amin wa alaikum Wa ke magana? Kuna tare yawa kuna tare da Abu zan shugaban kungiyar zaɓen shan kan karamar hukumar da Maturu. Malam menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a yau? Yawa ra'ayina akan nakasassu. Ya kamata tun daga kan karamar hukuma har zuwa kan state har zuwa kan national ya kamata a kula da su sannan kuma ina kira ga gwamnati ta tarayyar najeriya ya kamata a ba su wata kujera babbar kujera wadda wannan shugaban na nakasassu ya zauna a kai yayi duk wani complaint na nakasassu su dinga kawo martin daga kan state har zuwa kan national kuma ya kamata gwamnati ta kula da su sosai kamar da take kula da sauran jama'a lafiyayyu wannan shine ra'ayina to madalla to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Sokoto wane ne a Sokoto Assalamu alaikum. Gwamnati tana magana da Kabiru Abubakar Bula ya ake shagarin local government. Kabiru Abubakar baka da warhaka. Menene lafiya lafiya kallau menene ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa a yau? Ake to gaskiya game da nakasassu musamman ma a Najeriya gaskiya ina iya an basu baya idan aka jiba da irin kyamar da aka yi musu da kuma rashin ba su tallafin da ya dace gare su idan aka jiba suna da kusan kashi goma sha uku ga al'ummar najeriya amma ba su da wani ba su da wani kulawa da aka musu ya kamata a ce an kike da musu da wata ministry wadda yake daga lokar ganin har zuwa jiha har da su na karkata su za su jagoranci wannan ainihin ministry su wanda yake yanzu sun haka su ma za su taimaka mu da ta gare su gaskiya ya kamata a ce ana kulawa da su masu hannu da shuni da dai sauran jama'a suna kula da su wannan su ne ra'ayina na gode mai magana kabiru abubakar bula ya ki shagara lokacin gwamnati. to madan laman kabir mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayina ka bar mu garzaya adamawa wane ne a kan layi. sunana babayi muhammad arabo daga gombe jihar adamawa. to malam babayi menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a kan. a ni akan wannan batu shawara nake so in ba to malam kana ji na? to ina jin dai mun rasa to a bar mu garzaya da abuja wane ne daga abuja alasan gezawa daga abuja alasan gezawa malam menene ra'ayinka game da eh, abin da muke magana ra'ayina shi ne hakika wannan rana ni kaina ina farin ciki da ita sai dai kuma abin da yake faruwa yawanci taron kawai ake domin kasassun ba a kula da su sosai don ya kamata a ce yadda suke kowace jiha ta samu a samu wani wani muhimmin abu a basu cewa su ne kawai a gurin wata ma'aikata ko wani abu to haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bari mu je taraba wane ne a taraba eh zubairu ne adon gari zubairu muhammed sani da jihar karamar hukumar gasol malam zubairu to menene ra'ayinka kan batun da muke tattauna a yau Eh, eh ra'ayina shine akan nakasassun Najeriya maganan gaskiya nakasassu a farin su a baya saboda ko da a kila suka zauna da nakasashe za ka ga ilimin shi a cikin ku daban ne shine shine nake kira ga hukumomin Najeriya a cikin hakuri da sa da Najeriya to malam kana ji na manzbaru ina jin ka yawwa to ka ce kana kira da hukumomin Najeriya ina ga al'umma mai al'umma za su yi eh al'umma su ma masu hannu da shuni ina son su taimaka wa nakasassu duk nakasashe wanda aka ga ya ilimi wanda za a manna sha wani wuri sai a manna shi ka samu abinci saboda baran nan ba shi da amfani to madalla mun goye da wannan ra'ayi naka kuma da ɗaukan wayar ka muka kawo karshen daga wayoyi a yau sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙara buɗe layukan mu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu kuma na cewa yanzu karfe 5.42. wasanni a takaice Najeriya ta ƙara komawa ƙasa a jadawalin mafifitan ƙasashe a fagen kwallon ƙafa na hukumar ƙwallon duniya wato FIFA. Najeriya wacce a da take a matsayin ta bakwai a nahiyar Afirka a yanzu ta kasa shiga koda a cikin goma na farko domin ko ta zabge matakai bakwai inda a yanzu ta koma ta goma sha hudu a nahiyar afirka kuma ƙasa ta 66 a duniya to sai dai lamarin ya sha bamban ga ƙasar masar wacce ita kam ci gaba ta samu na sake dawowa a cikin ƙasashe goma na sama inda ta dawo ta tara a nahiyar afirka kuma ta 57 a duniya shugabancin jadawalin na sama dai bai sauya ba domin ko har yanzu ƙasar ivory coast ce ta ɗaya a nahiyar afirka kuma ta goma sha tara a duniya yayin da ƙasar algeria take ta biyu a nahiyar afirka kuma ta 28 a duniya sai ghana ta uku a afirka kuma ta 33 a duniya kasar cape ce ta hudu a afirka kuma ta 39 a duniya tunisia ta biyar a afirka kuma ta 40 a duniya yayin da senegal ke binta a matsayin ta 44 a duniya ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato fifa da aka cire su daga takarar musa biliti ya ɗaukaka ƙara a kotun musamman ta sha'anin wasanni bileti wanda shine shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar liberia ya kasa tsallake tantancewar kwamitin zaɓe na hukumar bisa dalilan rashi cike ka'idodin da suka danganci halin dattaku to sai dai ya ce wannan mataki na kwamitin rashin adalci ne kuma tamkar tsokanar fitina ne bileti ɗan shekaru 48 a duniya ya saka ayar tambaya akan binciken na halin dattaku inda ya kira ga hukumar da ta rarraba sakamakon binciken da ta yi wa dukkan ɗaukan 'yan takarar ga dukkan hukumominta na kasashe 209 a maimakon barin su a rufe to sai dai ya ce duk ba wannan ba ne dalilan cire shi daga takarar biyu ne na farkon shine matsalar ce da ta shafi kasar liberia na biyun kuma ya biyo ne bayan dakatar da shi da hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta yi a tsawon watanni shida a shekara ta 2013 a halin da ake ciki kuma guguwar binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a hukumar ta fifa na kara kadawa biyo bayan gurfanar da wasu jami'ai goma sha shida a gaban kuliya na baya bayan nan dai ya biyo ne bayan 'yan sawoyi kalilan da cafke wasu mataimakan shugaban hukumar biyu a wani otal a birnin zurich tsohon shugaban hukumar kwallon brazil chief ricardo texera na daga cikin waɗanda ake zargi da karɓar rashawa ta dala amurka har miliyan 200 murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma ta muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A daren 11 ga watan Satumba shekarar 2012, 'yan ƙungiyar Ansar al-Shari'a sun kai hari a kan gine-gine na Amurka biyu a Benghazi, Libya, inda suka yi amfani da bindigogi masu sarrafa kansu da igwa-igwa da gurneti kuma maharan sun kai hari akan ginin amurka na musamman a wani harin da 'yan kungiyar suka sake kaiwa wanda ya sanadiyar hallaka amurkawa wanda ya hada da jakadan amurka da kuma jikata wasu ma'aikatan amurka da kuma ma'aikatan tsaro uku 'yan kasar libya inda suka rusa duka gine-ginen an sa takwici da kuma bincike mai tsanani akan waɗanda ke da hannu akan wannan harin da aka kai ranar biyar ga watan yuni sojojin amurka sun kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai wannan harin ana zargin ahmed katalla ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar ansar al-shari'a a benghazi da laifin kisan kai da kuma sauran laifuffuka sauran waɗanda ke da hannu a cikin harin na da yawa kuma amurka za ta yi duk abin da za ta iya yi domin tabbatar da an yi adalci an kafa ƙungiyar ansar al-shari'a bayan gushewar tsohon shugaban ƙasar muhammad gaddafi wanda ya kwashe lokaci mai tsawo yana mulkin ƙasar kuma kungiyar na da hannu dumu-dumu a lahare da dama da ake kaiwa a yankin akan fararen hula da kuma yunkurin hallaka jami'an tsaro da 'yan siyasa a gabashin libya kungiyar na cigaba da barazana ga muradin amurka a libya kuma an bayyana kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya kawo yanzu shirin bada takwici na amurka wato red for justice zai bada takwicin kuɗi dala amurka miliyan goma akan bayanan da za a kama duk wanda ke da hannu a harin da aka kai a bengazi. amurka na mai tabbatar da cewa za a binciki duk wani bayani da aka bayar kuma za a rufe bayanan wanda ya bada bayanan idan ta kama amurka na iya canza ma wanda ya bada bayanan wurin zama don haka idan kana da irin waɗannan bayanai tuntuɓi ofishin jakadancin amurka mafi kusa da kai ko kuma ta adireshi www.rewardforjustice.net ko ta adireshin email info at rewardforjustice.net wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. shirye shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. yanzu kuma za mu koma ga aliyu ya ba mu labaran amma wannan karan a takaice to har abubuwa sun cakuɗewa ɗan gudun fanfalaken nan na ƙasa afirka ta kudu wato oscar pistorius wanda wata kotan ɗaukar ƙara yau ta fito ta zarge shi da laifin kisan kai na ganganci ko wanda kifin cewa hukuncin da aka yi masa a can baya inda aka ce ya kisan da ba na ganganci ba ne ya canja yau ne kotun ɗaukar ƙara ɗin ta bayyana sabon hukuncin da ya canja wanda aka yanke mishi bara dangane da kisan budurwashi river steenkamp alkalin kotun eric leach ya ce ko da pistorius ya ɗauka wanda ya auna yana harbi ne wanda ya sani ko wanda bai sani ba wannan ba wani abu ne da yake da tasiri a wannan shari'a ɗin ba da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.